Maryam, Allah shaida ne, na yi iyakan kokari na wajen baki tarbiyya. Allah na sama yana gani, har saukan ƙur'ani ki amma a zauren gidana ba ki kyauta mun ba. Wannan ke faruwa ne? Dan wajenka da 'yata fasikanci suke yi a ƙofar gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. shine ne kamfanin datan da na fiyar da shi. lal da Amma gaskiya nura ka ban mamaki. a ce duk shakon da muka yi da kai ba ni zaka aura ba wata zaka aura bayan ka gama sani na a matsayina na ya mace za ki gane ba ba haka abin ba kuma Maryam ake shakon da muka yi da kai ya wuce misali kuma ko ne auren ai muna tare da ke Maryam okay yanzu shakon da muka yi da kai ba za ka iya aure na ba sai dai ka je ka auri wata kuma muna tare da kai to za ki bani yanzu zai mun bagi Maryam wallahi gani da na sha wani magani a matsayin shi a ah, lallai na miji yawa Maryam kai sani just a few minutes kawai yanzu yanzu ne wallahi yau babu inda zan je ba zan fita ba Maryam ai ba sai kin fita ba kuma ka zauren gidanku akwai space yanzu yanzu ne ai Maryam gaskiya yanzu baba na zai fito da kuma masallaci Maryam ka zai wuce mutu da yanzu ne mana amsha mu mana Ladidi. Na'am mai gida. Kin san an kusa kiran la'asar kuma kika bani sai bacci nake? Wallahi na shafa'a ne. Ka san garin ne an yi ruwa yau shi yasa na manta. Gibran ne, Gibran shugaba yi. kai kai Mai gida me gida Maryam na wannan ya wallahi nan wajen ma babu yana yana lafiya ina bayi sai kwada min kira kike akuya ta shigo da wando kuma har da kuɗi ka gani wannan kuɗin zai kai dubu ɗari da gani har da atm to wannan waye kuma wallahi nan ma fa baya nan to wannan wandon waye wannan ya kaman wandon saurayin murya ne da ke zuwa don tafiya lazim ma da zan shigo nan gida na gan su tare inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi ko dai yara ne suka shigo suka shiga da shi cikin gida dan je ki duba mu dai sauri sai ki duba muna jiran ki anan yi sauri fa ina wannan abu ya shiga ni Maryam me ya kawo wannan saurayin ki gidan nan Baba dan Allah ka hakuri ya Allah aka siya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dan gidan waye Dan gidan Malam Jamilu ne ce. assalamu alaikum malam tanimu malam kudu kake magana da shi yanzu na ina shirin daura auren ɗanka da yarinya ta za ka zo ne ko za ka turo wakili to shikenan ina jiran zuwanka ka

Allah ya gaskiya Allah yana cewa mazinaciya babu wanda za ta aura sai mazinaci ko mushriki sannan Allah ya ƙara da cewa ya haramta hakan akan mumunai Maryam Allah shaida ne na yi iyakan ƙoƙari na wajen baki tarbiyya Allah na sama yana gani har saukan ƙur'ani ki amma a zauren gidana ba ki kyauta mun ba. mai ke ne? Dan wajenka. da ‘yata fasikanci suke yi a kofar gida. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau ba muke shirin gaisa da aikin aurensa. Karka da malam Tanimu. Allah ya turo akuya da kuɗin sadakin ka gan shi. Eh? shine kamfanin datan da na fi da shi lal sada sob